kusan jaruma ba na mata kaɗai ba ne ba har da product ɗin maza ma jaruma tana da su amma kullum in aka fara magana sai a ce jaruma jaruma na mata ne a'a muna da products ɗin maza wato products ɗin maza Power for men namiji kawai ya sha wannan 10 minutes kafin ya yi kun dai gane ba sai na faɗa ba tun da hausa nake yi abin takaici mijinki ya zo gida ya ce wai ba zai taba ki ba ko kuma kawai kishiyanki ne kullum take cin ciki <laughs> ke ba ki wani ciki dole hankalin ke tashi kun gane ko so ku jarraba horsepower for men na maza ku gani aikin da yake yi ko ya so ya sha ma dai za ki iya zuba mishi a cikin tea in shi two teaspoons amma fa ki bari ya fita kai ki je ki sa mishi a shayi kuma ya je ya kun gane me nake nufi